farin cikin kubuta da suka yi. قل yusibana illa ma ما Allah lana huwa maulana, wa وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan munafukai ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana shine shugabanmu makomarmu wadda muke komawa gare ta mun dogara a gare shi cikin al'amuranmu kuma gare shi shi kaɗai ne suke mayar da al'amuransu ya isar masu